الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan هكا يومنا شدة shida عبير watan رمضان شكرا watan ليلة shekara ta 1443 wanda ya dace da shida ga miladiya shekara ta biyu. za mu sake dawowa farkon kisa ta annabi nuhu a wannan sura mai albarka suratul araf aya ta tara inda malam ya karanta mana Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin annabi nuhu wanda salam wanda ne farkon manzo da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ga mutane bayan sun bar hanya ta tauhidi Allah ya aiko annabi nuh alaihi salam dan ya kira su su dawo kan hanya ta daidai su bar aikata shirka su bauta wa Allah shi kadai Allah ta'ala ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika lalle da lamul qasami lam karantsuwa Allah ya rantsuwa ce wa izzati wa jalali da izza da buwayar Allah ce ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa sa fakala annabi nuhu alaihi salam yace da mutanansa ya kawo mi'budullah ma lakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi kadai ba ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim idan fa ba ku bauta wa Allah ba kuka ci gaba da shirka ina ji muku tsoro idan kuka mutu akan shirka to lalle ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma wannan shine kiran dukkan manzannin Allah ba annabi nuhu alaihi salam shi kadai ba dukkan manzanni Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa abin da suke kiran mutanen su zuwa gare shi shine tauhidi shine bautar Allah shi kadai wa ba'athna fi kulli ummatin rasula an na'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya ce a kowace al'umma mun aiko musu da manzo abinda sakon da suke kira zuwa gare shi ne abota wa Allah shi kadai a nisanci dagutu shine kiran da dukkanin manzannin Allah suke yi ga mutane wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun a cikin suratul anbiya Allah ce hakika mun aiko manzo gabaninka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani manzo da muka aiko face illa nuhi ilaihi face sai mun yi masa wahayi da cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa ya gaya wa mutanensa babu wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai kuma shi za a bautawa to haka annabi nu alaihi salam ya kira mutanensa zuwa ga bautar Allah shi kadai bayan abin da ya kasance tun daga zamanin annabi adam alaihi salam mutane suna kan tauhidi sai daga baya shaitan ya rude su kamar yadda muka karanta a cikin hadisin abdullahi da abbas Allah ya kara musu yarda cewa su gina sura ta manya-manyan mutane bayan Allah na gari a cikin su rika tuna irin ayyukan waɗancan mutane don su kwaikwayo su koyi da su to amma daga baya shaidan sai da ya bari waɗanda suka fara yi suka mutu na bayan suka mutu zamani ya tsawaita shi kenan aka mance ilimi sai ya gaya wa mutanen da isar da bayan ilimi ya tafi cewa ai iyayenku wannan gumaka suke bautawa kawai sai suka fara bauta muku. to Allah ya aiko annabi nuhu alaihi salam ya kira mutane zuwa ga tauhidi bayan shirka ta riga ta gurbata ko ta gurbata musu imani Allah tabaraka wa ta'ala yake qala al mala'u min kawnihi qala al mala'u min kawnihi Allah ta'ala ya ba mu labarin almala su ne manya-manyan mutane al-ashraf jagorori daga cikin mutane na wannan mutanen annabi nuhu alaihi salam sai suka dinga cewa Allah ya ce qala almala umin min jagorori a cikin waɗannan mutane suke cewa inna lanaraka fi dalalin mubin lalle muna ganin kai fa abin da kake kira zuwa gare shi fata ne wanda yake mabayyani a fili wato tauhidin ne suke ganin sun juya suka mai da shi bata shirka su a wajen suka ita ce daidai haka suke nufi ke waɗannan kamar da muka bayyana dama Allah ya ba mu labari su waɗannan mutane jagorori a cikin al'ummomi na annabawa su ne suke fito na fito da annabawa saboda dalilan da muka ambata a darasi da gabata ko dai hasada ko hugun riyasa ganin cewa su ne jagorori ba za su yarda wani ya kai matsayin ba da makamantan irin waɗannan abubuwa saboda haka shine suke mayarwa annabi nuhu alaihi salam suke gaya masa magana cewa inna lanaraka fi dalalin mubin abinda ka zo da shi dinnan mu gani muke bata ne wanda yake mabayyani qala annabi nuhu alaihi salam yake cewa da su ya qaumi laysa bi dalala ya ko mutane na ai ba na cikin bata babu wata bata tare da ni laysa bi dalala ma'ana ina kiran ku ne zuwa ga shari'a laysa bi naw'in min anwa'i dalal batta abin da nake kiran ku akai hanya ce ta daidai mai kakkiya ni ba na kan fata walakin ni sai dai ni rasulun manzo ne min rabbil alamina daga ubangijin talikai manzo ne daga ubangijin talikai ma'ana ya nuna musu cewa Allah ne mahalicin bayi ya aiko shi da wannan sako kum risalati rabbi da nake isar muku da sakon ubangijina kasancewarsa manzo abin da ya zo yi shine isar da sako na ubangiji sai ya ce risalat sakonni malamai suka ce abin da ake nufi da sakonni shine abin da yake kunshi a cikin da'awar shi annabi nu alaihi salam kiran mutane zuwa ga imani da Allah daya da bauta masa shi kadai sannan da imani da ainihin tashin alkiyama da aljanna da wuta da kuma koyar da su bautar Allah din da ladubba da kuma hukunce-hukunce wadda Allah ya aiko annabin Allah da shi shine risalat ma'ana shi yasa aka kawo jam'i na risala yace risalat uballighukum risalat rabbi ma'ana sai maliki ta kullu ma arsalahu Allah bihi ilaihim mimma awhahu ilaihi jam'in ya zo ne domin bayanin duk abin da Allah ya aiko manzo da shi shine annabi nuhu alaihi salam ya isar ga waɗannan mutane wanda yake a dunkule abubuwa ne da yawa a cikin sakon saboda haka ya ce risalati rabbi ne yana nufin abin da yake cikin sakon na imani da ayyuka da ladubba da sauransu wa an samu lakum kuma ni mai muku nasiha ne ni mai muku nasiha ne dama dai ai manzon Allah ya faɗa addinu an-nasiha addini nasiha ne shine ka nuna mutum abin da yake maslaharsa abin da yake zai yi masa amfani na zo ne domin in isar da nasiha gare ku أي أخلص لكم النصيحة بتحذيركم عقاب الله على كفركم وتكذيبكم لي wa raddukum nusi na zo ne in muku nasiha cewa ku bi Allah ku bar shirka in tsoratar da ku cewa in ba ku bari ba ka mutu to Allah zai muku azaba kuma dama manzannin Allah nasiha suka zo su yi wa mutane kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani haka annabawan suke cewa sun zo ne domin nasiha kamar yadda za mu gani a cikin kissa ta annabawa masu zuwa wa an lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun annabin Allah Hud alaihi salam haka ya gaya mutanensa na zo ne muku nasiha haka kuma ragowar annabawa suke gaya wa mutanensu cewa sun zo ne don su yi ne don su yi nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma haka ya faɗa yake cewa lokacin da ya hajjin ban kwana kenan bayan ya yi hudu ba sai yake gaya wa musulmi a lokacin sahabbai yace ayyuhan nas innakum mas'uluna ya ku mutane lalle ko za a tambaye ku mana tsaye da ku a gaban Allah bayan an tashi kiyama a tambaye ku an ni game da ni in ji Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fama antum ka'iluna idan Allah ya tsaye da ku ya tambaye ku a gobe kiyama game da ni me za ku ce wa Allah kalu sabai suka ce nashhadu annaka kad ballagta mun shaida cewa ka isar da sakon Allah shine abin da zamu faɗa in mun tsaya a gaban Allah wa addaita wa nasahta ka isar da sakon Allah ka yi mana nasiha ka yi mana nasiha sai manzon Allah sallallahu alaihi ala ya rufa yarfa'u isba'ahu ila as-sama' wa yunakkisuha alaihim wa yaqul Allahumma ashhad Allahumma sai ya daga ya tsasa sama sannan ya nuna mutanen yace ya Allah ka da ga abin da suka faɗa cewa an tsaye su a gaban Allah za su ce manzon Allah ya isar da sakon Allah ya yi musu ne nasiha dama kuma manzanni suna zuwa ne don su mutane nasiha shi yasa ma aka ce addinin nasiha addinin baki ɗaya nasiha ne me nasiha shine ka nuna mutum abin da yake mai amfani gare shi maslaha domin in ya bi zai samu ainihin tsira a cikin wannan nasiha ta haka annabi nuhu alaihi salam ya gaya sa, wa ansahu lakum ina yi muku nasiha wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun kuma ni fa na sani dangane da al'amarin ubangiji abin da baku sani ba shine cewa cewa idan ba ku bi abin da na yi muku nasiha ba na kira ku zuwa gare shi to na san a ƙarshe azabar Allah ce za ta auka muku ai innakum in asaitum amrahu akabakum fi dunya bil tufan idan kuka saba umarnin Allah a duniya Allah zai muku ukuba sannan kuma a lahira ya sa ku a gidan wuta na sani tunda shi ne masa wahayi annabin Allah saboda haka ya san abin da su mutanen da sani ba shi yasa yake musu nasiha yake cewa ku bi abin da zo da shi ku sani fa ni fa na san abin da ba ku sani ba in ba ku yi imani ba to akwai abin da zai biyo baya na hukubar Allah tun a duniya kafin a tashi kiyama sannan sai ce awa ajibutum awa annabi nuhu alaihi salam yake cewa awa ajibtum yanzu mamaki kuke yi akazzabtum wa ajibtum min an ja'akum dhikrun min rabbikum kuna mamaki kuma kuna karyata ba cewa Allah ya aiko da wato sako da tunatarwa gare ku ko tunatarwa ko sako zikiri ya zo gare ku daga ubangijinku ala rajulin minkum akan harshen ɗaya daga cikin ku ma'ana jinsinku ɗan garinku mai magana da irin yarenku wanda kuka san shi dan an aiko shi da sako sai zama abin mamaki gare ku liyunzirakum da aka aiko dan yi muku gargadi wali tattaku dan ku kiyayi azabar Allah wajen yi wa bautawa Allah shi kadai da nisanta shirka wanda shine zai ba ku kariya daga azabar Allah wala kun turhamuna kuma dan ku samu rahmar Allah shine abin mamaki dan mutum ya zo yana gargadi yana nuna muku hanya ta daidai sai ya zama abin mamaki kuna cewa ta yaya wani daga cikin mu ya zama wai shi zai zo ya gaya mana abin da za mu aikata shi zai ce mu bautawa Allah mu abin da muke bautawa tun iyaye da kakanni wannan magana ta su ba su kaɗai suka faɗa ba duk wani manzo da aka aiko mutanensa haka suke cewa wai abin mamaki yaya za a yi aiko wani mutum ya zo ya ce wai Allah ne ya aiko shi inda gaske ne Allah ya aiko da mala'ika mana ko Allah ya mana magana da kansa su suna ganin zaɓar wani daga cikinsu a aiko a matsayin dan sako daga Allah wanda zai gargaɗe su suna ganin abin mamaki ne suna mamaki saboda haka fakadzabuhu suka karyata annabi nuhu alaihi salam فكذبوه والذين معه كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فكذبوه سك قرية من زن الله شيني النبي نوح عليه السلام suka ci gaba da bautarsu ta gumaka suka saba umarnin ubangiji na cewa su daina shirka su yi biyayya ga annabin Allah annabi Nuh alaihi salam Allah ta'ala ce fa anjaynahu sai muka tseratar da shi na ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi filfulki a cikin jirgin ruwa a cikin jirgin ruwa kamar yadda wasu surori suka ba mu labarin yadda annabi nuhu alaihi salam ya sassaka jirgin ruwa lokacin da yake yin wannan suna mamaki su ne masa izgili suna cewa kuma an bar wa'azin an koma kafintanci ne kuma menene ya faru suna masa izgili kamar yadda za mu karanta a surori masu zuwa nan gaba Allah ya bada labari na cewa mutanen annabi nuhu alaihi salam suka karyata shi fa an jainahu sai Allah yake muka ba shi tsira muka tsiratar da shi wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi fil a cikin jirgin ruwa wasu malaman tafsiri suna cewa mutum arba'in ne maza mutum arba'in mata ma'ana adadi dai aka ta faɗa daban-daban wanda babu wani nasi da ya bayyana adadin da suka yi imani amma dai Allah ya ce waɗanda suka imani ‘yan kaɗan ne wa abin nan amana ma'ahu illa kalil ba wanda suka imani ‘yan kaɗan ne kalil kuma adadi ne wanda yake kaɗan ba su da yawa tunda ana maganan alƙarya ce mai girma al'umma a ce mutum arba'in ne suka yi imani kaɗai ko kuma ƙasa da haka ka ga lalle sun zama ‘yan kaɗan ne saboda haka annabi nuhu alaihi salam Allah ya tseratar da shi da waɗanda suka yi imani a cikin jirgin ruwa shine faɗin Allah fa anjaynahu wa ashabu safina muka tseratar da shi da waɗanda suka yadda suka shiga wannan jirgin ruwa tare da annabi nuhu sai yace wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina muka wato nutsar da waɗanda suka kafircewa ayyukan suka karyata kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin surat nuh mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara saboda haka Allah ta'ala ya dilmiyar da su baki daya duk fadin waɗanda suke bayan duniyar nan waɗanda ba su yi imani domin babu wanda ya tsira sai iya wanda ya shiga wannan jirgin ruwa kamar yadda ya kira ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala takun min alkabi yace sa'awi ila jabalin ya'simuni sai yake la asimal yau min amrila illa duk wanda bai shiga cikin wannan jirgi ba to ba shi babu tsira saboda babu wani tudu a duniya da mutum zai hau ya tsira wannan rana saboda ka dukkanin wanda yake bai shiga jirgin ruwa ba Allah ta'ala ya nutsar da shi a wannan bayan duniya Allah ta'ala ya ce innahum kanu qauman amin lalle waɗannan mutane mutanen annabi nuhu alayhi salam kenan sun kasance mutane ne wanda suke sun makance ga barin gaskiya ai la yusirunahu wa la yahtaduna lahu ba ta iya ganin gaskiya sannan ba ta shirya zuwa gare ta sai ya zamo Allah ta'ala ya halakar da su saboda ƙaryatawa da suka yi suka rufe suka rinsa idanu ga barin ganin gaskiya ba su ga annabi nuh alaihi salam ba su kai masa tawaye Allah ya halakar da su baki daya da ruwan tufan kamar yadda Allah ya bada labari duk da tsawon dadewa da ya a cikin su yana musu wa'azi amma ba su yi imani ba to wannan kisar a dunkule Allah ya kawo kisa ta annabi Nuhu alaihi salam a wannan sura mai albarka suratul araf kuma a sururi na gaba kisar za a yi bayanin ta dalla dalla a ƙara yin bayanin ta fiye da abin da ya zo a cikin wannan ayoyi da makaranta bayan annabi Nuhu alaihi salam sai kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Hud Allah ta'ala ya ce wa ila adin قال يا قوم Allah ta'ala ce wai la'adin a kafin hudan kuma hakika Allah ya aiko zuwa ga adawa ɗan uwansu annabi hud alaihi salam wannan adawa su ne dai mutanen annabi hud alaihi salam wanda su ma tana daga cikin tsatsona annabi nuhu alaihi salam kuma ad aka ce kabila ce wanda aka sanya masa suna da ɗaya daga cikin kakannin shine Ad ibn Iwas shine aka jingina aka sa musu wannan suna ake cewa Adawa kamar muka ce ƴaƴan wani ƴaƴan wani har ma aka dace wani ake tare su Ad kawai jikokin Ad kakansu shine Ad din wanda aka sanya musu suna da ainihin sunansa kabila ce wadda suke daga cikin zuriya ta annabi Nuhu alaihi salam Allah ya aiko musu dan uwansu annabi Hud annabi hud dan uwansa aka ce akahum ana nufi dan uwansu ba na addini ba tunda ai ba su bi shi ba sun yi masa tawaye kuma su wayannan adawa sun rayu ne a wani yanki da ake tace ahqaf a can yaman wanda Allah ya saukar da sura da sunan wannan gurbi shine al-ahqaf shine yankin da su wayannan adawa suka rayu a can bangaren yankin kasar yaman Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu dan uwansu annabi Hud alaihi salam ya kira su zuwa ga bautar Allah su bar su daina bauta wa gumaka su ma suna shirka ne suna bautar gumaka shi ma ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ya mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai afala tattakun me yasa ba za ku takawa ba ma'ana me yasa ba za ku kiyaye azabar da za ku auka a cikin ta ba in ba ku imani ba irin azabar da aka yi wa mutanen annabi nuh kuma Allah ya aiko muku da azaba dan ne ba za ku kiyayi aukawa cikin azabar Allah ba afala tattaqun yani la takhafuna iqabahu bi ibadatikum ghayra ghayrahu kuna bauta nan Allah ba ku jin tsoro cewa abin da ya faru ga waɗancan zai iya faruwa gare ku yana gargaɗin muka ce an ce dan uwansu abin na akahum mudan ne dan uwansu na nasaba ba na addini ba dan uwansu na nasaba ya zo ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai ibn kasir yake cewa haula'i hum adin ula sune wanda Allah ya bada labari yace adawa na farko saboda akwai waɗanda suke suma ƴan uwansu zasu su biyo baya sune samudawa kuma dukkaninsu sun yi tarayya a wajen yin shirka da kuma irin ni'imar da Allah ya musu da baiwa ta girman halitta da adawa da samudawa shine malamai suka ce ad al'ula abin da ake nufi su ne waɗannan mutanen annabi hud alaihi salam wanda Allah ya ba da labarin girman su a cikin halitta wanda Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama ذات العماد التي لم يخلق مثلها wanda ba a halitti kwatankwacin su ba a cikin garuruwa ba don kuma saboda Allah ya musu halitta ta daban girman halitta shi yasa ma suka yi tawaye suna ganin su sun fi ƙarfin kowa Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bi ghairi al wa qalu man ashaddu minna quwwa da aka ce azaba za ta zo suka ce to waye fi mu karfi wace irin azaba ce har za a aiko ta fi karfin mu sai Allah ta'ala ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su duba sun gani ba Allah da ya halicce su a wannan halitta mai girma ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhaduna suke jariya da ayoyin Allah suke musawa sai Allah ya aiko musu da azabar da ba su irin ta ba shine iska ya aiko ta rika daukar su sai ta yi kure da su sama sannan ta jeho su kasa ta kwankwasa su shine da Allah ya ba mu labari fa uli bi sabtarin atiya sakhara alayhi sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin al القوم fiha sar'a ga annahum ajazu naqlin suka zamo ga su a jajjefe a zube kamar ganyen bishiya da ya buce na dabino duk sun zube saboda iska ce aka aiko mai ƙarfi take ɗiban sai ta yi sama ta rafta su a ƙasa ta kwankwata su haka Allah ya gama da suna ganin suna da ƙarfi to amma ga abin da ya bi su ƙarfi iskar da Allah ya aiko ta halakar da su annabi hud alaihi salam ya kira mutanen su kamar yadda muka faɗa zuwa ga bautar Allah shi kadai da barin shirka kuma ya gargaɗe su cewa ki takawa ki kiyaye abin da zai iya samun su kamar yadda ya samu nan a wanda suka gabace su ne mutanen annabi nuh alaihi salam yadda Allah ya halaka da su qala al mala'u alladhina kafaru qala al mala'u alladhina kafaru qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi manya manyan jagorori da suka kafirce daga cikin mutanen annabi hudu sai suka suke cewa inna lanaraka fi safaha mu ai muna ganin kana da wata wuta ce tare da kai kana da wata wuta ce tare da kai irin maganganun da kake faɗa maganganu ne wanda yake ba ma ganewa kamar maganganu ne na wauta inna lanaraka fi safaha muna ganin abin da kake kira zuwa gare shi wauta ce kawai ma'ana hamaka wa jahala wauta ce da jahilci ne kake gaya mana ta yaya zaka ce wai mu wa Allah guda ɗaya? shine abin da mutanen maka suka ce aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu duk waɗannan gumakan da ake bauta babu adadi kace ji a kyale abota abu daya ai wannan wauta ce su a tunanin su kenan shine inna lanaka fi safaha muna ganin kana cikin wata wauta ce duk waɗannan gumakan a kyale baki daya abotawa ubangiji guda ɗaya tunda su mushirkai suna da ubangijin rani da na damuna da na sanyi da na zafi da na ko menene sai an masa gunkin to suna ganin ta yaya za a bar dukkanin waɗannan abota ubangiji guda ɗaya suna ganin wannan kafa ce ko wauta ce haka mutanen su kuma annabi mun suka ce inna na na zaka fi dalalin mubin muna gani kana cikin bata wanda yake mabayyana su kuma suka ce muna ganin kana cikin wauta suka ce wa inna lan min al ya kai hudu muna ganin tsariya ma kakewa Allah ba wani wanda ya aiko ka tsariya kake faɗa kawai azzannu anan sun suna nufin ne mu mun tabbata ma abin da kake faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba saboda ba zai yiwu ba a ce duk waɗannan gumaka adadin su duk an mai da su abu ɗaya a ta ubangiji ɗaya su a tunanin su ke kala sai mai musu da martani ya ce آيات ربي وأنا لكم ناصح أمين قال يا قوم يتي يا متعنينا ليس بي سفاهة أي ني باب وتووتا كاردني abin da kuke jingina mana wuta babu shi tare da ni saboda kiran ku zuwa ga tauhidi shine kuke ganin wauta ai wannan shine ma hankali shine abin da hankali yake iya fahimta babu wauta irin karki alloli iri-iri marasa amfani ba za su amfana da kai komai ba ba za su cutar da kai a kansu ba za su yi amfanarwa ba ba za su tsare kansu daga cuta ba wannan shi ne wauta ko ba haka ba kamar yadda annabi ibrahim yake gaya wa mutanensa da ya kakkarya ragowar ƙananan gumakai babban ya rataya masa abin nan suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min sai ce me bal fa'alahu kabiruhum Fas fas'aluhum in kanu ga wanda ya ga gashiri a wuyansa ai ya kamata ku tambaya sai suka yi suka gano cewa ashe su ne suke cikin wauta faraja wa ila anfusihim wa qalu innakum antum zalimun sai ai wanda yake bauta waɗanda ba sa iya kare kansu shine azzalimi shine wawa shine wauta wauta shine mutum ya irin abin da mushrikai suke a lokacin larabawa duk inda suka je in ba su da gunki sai su tara kasa su yi mata tudu su rika yi mata bauta wannan ai wauta ce ko kuma samu dabino su kwankwatsa su mai da shi kamar tura ta abin nan tunda suna dabino mai yawa su mai da shi kamar gunki in suka yi tafiya suna neman taimakon wannan gunkin sannan al'amura suka lalace abinci ya ƙare sai su kama dabino su cinye ta walla wata wata ce tafi wannan <laughs> abin da ake bauta ba kuma a cinye shi saboda haka wannan ai shirka ita ce wauta shirka ita ce wauta saboda mushirikai ba su riƙe komai ba ba abin da suka rika abin da suke bauta ba zai amfana da su komai ba ba zai cutar da su komai ba ne fa annabi ibrahim yake gaya ma ibinsa ya kilima ta abudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'an kana bauta abin da baya ji baya gani baya amfani da kai komai to wannan shine bauta shi yasa yace kala ya qaumi annabi hud alaihi salam yake ce mutanen sa ya mutane na laysa bi safaha ai babu wauta tare da ni ina kiranku ne zuwa ga shari'a walakin ni rasulun min rabbil alamin ni fa manzo ne daga ubangijin talakai uballighukum risalati rabbi da nake isar muku sakonnin ubangiji na wa ana lakum nasihun amin kuma ni a gare ku ai mai nasiha ne kuma amini ne a gare ku ma'ana abin da na zo muku da shi amana ce Allah ya danka mun na isar muku da amana wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha ce amini daga ubangiji na zo muku da wannan nasiha nake isar muku da sakon Allah sai Allah ta'ala ya ba mu labari su ma dai irin na bayan wai mamaki suke a ce wai wani za a zaɓa a cikin mutane a ce wai an aiko annabi suna mamakin haka sai suka ce Allah ce awa ajirku awa Allah ta'ala yake ba mu labari annabi hud alaihi salam yake ga mutanen sa awa ajibtum yanzu kuna mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum cewa an zo muku da sako tunatarwa daga ubangijinku ala rajulin minkum Allah ya aiko wannan sako akan harshen ɗaya daga cikinku wanda kuka san shi liyun zira kun dan i ku ai la ajabu abin da ake nufi ai ba abin mamaki ba ne Allah ya zaɓi wanda ya ga dama ya aiko shi manzo domin ya kira ku izuwa ga shari'a menene abun mamaki a menene abin mamaki a ciki ya zo ya gargaɗe ku cewa ku bauta wa Allah shi kaɗai in ba haka ba kuma Allah ta'ala zai muku azaba in kuka mutu kuna shirka saboda haka menene abin mamaki a ciki sai ya ce waskuru sannan ya tunatar da su ku tuna fa iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh Allah ya mai da ku masu maiwa halifofi bayan mutanen annabi bayan an halakar da waɗancan Allah ya ba ku dama kuka rayu a bayan ƙasa ay zkuru Allah alaikum iz kum min zurriyati nuh ku tunna ni'imar Allah gare ku ta yadda ya sanya ku cikin zuriya annabi nuhu wanda aka tsira ta nan lokacin da aka halakar da duniya sannan Allah ya ba ku wato maiwa a bayan ƙasa kuka zamo ga ku a garuruwa kun samu duk ni'imar da ake samu kun same ta wa da fil khalqi basta sannan Allah ya kare ku da girma a cikin halittar ku ya kara muku tsayi da girman halitta <clears throat> wanda yana daga cikin ni'ima da Allah ya yi gare ku shine ya muku yayi su manya manya a tsayi da kuma girman jiki kamar yadda malamai suke kawo bayani suna cewa tsawon mutum ɗaya a cikin irin waɗannan mutane a adawa ya kai zira'i ɗari biyar zira'i ɗari biyar a sama gajeren cikin shi ne mai zira'i ɗari uku a tsaye a tsayi sannan kuma aka ce kwarmin kan inda ɗayansu ya mutu kansa kawai kwarmin idansa wato abin nan zai iya shiga ciki ya kwanta da 'ya'yansa kyarke saboda girman halittar Allah ya yi musu girman halitta wanda wannan ma wata ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah ya musu ta yadda saboda girman halittar suna gani ba abin da su sun gagar komai suna ganin gini ma da za a bayan ƙasa eh, wanda yake zamani sai i lalace rushe suka ce to ai wannan wahala ce ma ga tsaunuka kawai sai mutum ya je sassare tsauni ya mai da shi gida saboda dutse kaga ai iska da abin nan ruwa ai baya baya sanyawa ya ya lalace wanda har yanzu waɗannan gidaje suna nan har yanzu dukkan wanda ya je garuruwarsu zai ga asar guraben da suka yi a rayuwarsu suka gina kuma kai ka san duk wanda a wancan zamani ya gina wannan ka san ba karamin mutum bane ya kai matuƙa wajen girma dutse ne zai samu tsaye sassaƙa ya duk abin da yake so a cikin duwatsu na gidaje saboda Allah ya yi musu ƙarfi da girman halitta saboda haka yake tuna musu daga cikin nemomin da Allah ya musu yi godiya sai yake faskuru ala Allah la'allakum tuflihuna ku tuna ni'imomi da Allah ya muku don ku yi masa godiya don ku rabauta me godiyar da za su yi shine su daina shirka su bauta wa Allah shi kadai wanda ya ba su wannan ni'ima ta girman halitta idan suka yi wa Allah godiya a bisa wannan ni'ima suka bauta wa Allah shi kadai to za su rabauta shine la'allakum tuflihuna ay likay tanju min al'azab don ku tsira daga azaba wa tafuzu bima addahu Allah subhanahu wa ta'ala li shakirin li na'amihi kuma ku rabauta da abin da Allah yake bayarwa ga waɗanda suka mata godiya a bisa ni'imomin saboda haka wannan jin ni'imomin da ya tana musu na farko dai ya tana musu ni'imar cewa Allah ya zaɓi mutum daga cikin su dan uwansu ya aiko musu annabi wannan ma ni'ima ce sun san shi dan uwansu ne yana magana da irin yaran su na biyu kuma Allah ya ba su mayewa a bayan ƙasa ya halifantar da su bayan ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka zama su ne suka gaji bayan ƙasa ɗin duniyar suke abin da suke so a ciki kuma ya ƙara musu da wata nima ya girmama halittarsu ya yi musu halitta mai girma ya ba su ƙarfi ta yadda suke sassaƙa duwatsu suna mai da ke gidaje duk wannan ba ni'imomi ba ne amma suke yi wa Allah butulci suke shirka da Allah to shi ne ke ku tuna waɗannan ni'imomi ku yi wa Allah godiya ku bauta masa shi kaɗai don ku rabauta a wajen Allah amma ba su yi imani ba a wannan kaga sai Allah ya ba mu labari cewa su waɗannan mutane na annabi hud alaihi salam suna da bambanci da mutanen annabi nuh alaihi salam domin a cikin wa'annan mala na mutanen annabi hud akwai waɗanda suka yi imani a cikin manya-manyan mutanen akwai waɗanda suka yi imani amma mafi yawa ne ba su yi imani ba mafi yawa ne ba su yi imani ba shi ya sa ma Allah ta'ala ya musu jinkiri cewa a ci gaba da yi musu wa'azi wata ila za su imani tun daga wasu fara imani a cikin manya-manyan mutane a cikin su, amma da yawa da cikin su ba su yi imani ba kalu aji tana قالوا أجئتنا الله kalu suka ce da annabi hud alaihi salam a ji sana li na'budallaha wahdahu abinda ka zo mana da shi shine cewa mu bauta wa Allah shi kadai ai li ajli an nakhussu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadati wahdahu mu riki Allah daya wa nadara ma kana ya'budu aba'una abinda muka tadda iyayenmu suna bauta mu kyale mu riki Allah guda daya ma'ana ya nuna cewa suna bauta wa gumaka ne da yawa kuma ya nuna abin da suka gada a wajen iyayensu suka zauna a kai suka ƙi su bar wannan bauta su koma su bauta wa Allah shi kaɗai bayan an kira su zuwa ga tauhidi shine irin yadda Qurayshawan maka suke gaya wa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga bautar Allah suke cewa a bar waɗannan tarin gumaka a bauta Allah ɗaya ai ba zai yiwu ba suna mamakin wannan sannan kuma suna cewa mu bar addinin iyayenmu haka suka gaya wa abu talib lokacin da ya zo mutuwa bakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa kun la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah in tsaya a gaban in cece ka inda in in ce in tsaya a gaban in ce Allah ya ce la ilaha illallah to kuma amma da yake Allah ta'ala bai nufe shi da shirya ba sai manya-manyan mushrikai na Quraysh suka zo wajen idan ya gaya masa haka so kuma sai ce a kar rabu an millati abdul mutalib yanzu sai ka bar addinin babanka ka mutu akan wani addini da ba nashi ba yanzu bi addinin yaron nan zaka baka bar addinin babanka a kar rabu an millati abdul mutalib ka bar addinin iyaye ka bar addinin wannan ta kaga suka zama masa illa da shamake gabarin shirya a ƙarshe yake ala millati abdul muttalib zai mutu akan addinin kakan babansa abdul muttalib da ya faɗi kalmar la ilaha illallah a kalma ce da zai samu tsira da ita amma waɗannan azzalumai suka zo suka kewaye suka suna cewa wai addinin iyayen za ka bari ka ba addinin wasu daban ka ba addinin wasu yara ko ka ba addinin wani alhali ga abin da iyayenka suka bar ka akan a ƙarshe bayan sun yi inkari sun musa tauhidi sai suka ce fa'tina bi zai mata ibra wai dai ba ce kake akwai azaba ba to ka zo mana da ita maganta mana alkawarin da kake na azaba an bambu ba ka zo mana da in kunta min as-sadiqin in gaskiya ne cikin abin da kake faɗa sai ni azabar ta zo mana maganta kawai magana ta kare irin yadda mutanen makka suka faɗa wa qalu wa qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw ikna bi'adabin alim su mutanen makka ma abin nasu yayi gangancin yayi yawa da yawa suka ma kyale manzan sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Allah suka ma kira Allah wa iskalun lahumma suka ce ya Allah in kana hadha huwa alhaq min indika in dai abin da yazo da shi gaskiya ne daga wajenka ne ya Allah fa amtir alaina ya jarta min sama ai mana ruwan duwatsu daga sama mu gani to din su sauka akan wa kenan aw itina bi azabin alim ko kuma azabin da ake faɗa mai radadi a zo mana mu ganta mu ji sannan mai imani to in azaba ta zo ko ai ba mutum imani kuma an gama to su ma haka suka faɗa wannan yana nuna maka tun zamanin farko haka yan adam suke kuma har zuwa ƙarshen duniya wannan biyar rigimar da za a yi ta yi kenan irin abin da waɗancan suka faɗa shi waɗancan za su maimaita irin yadda wani yake faɗa yake wai ku musulmi ana ta cewa wai Allah yana karɓar addu'a ku to ai da ana karɓar addu'a ku tun da yahuda suka kwace falastin kuke addu'a yau shekara wajen saba'in da ɗoriya ai da sai a falastin kawai Allah naku ya fidda su daga falastin da kawai shi kenan shi bai san hikimar ubangiji inda ana karba addu'a ku ai da yanzu yahuda an fitar su daga falastin kuna ta yi kaga wannan shine san irin wancan magana ko ba haka yana ganin cewa ai kuna ta bai san Allah ya riga ya karba ba kuma gashi nan ai yahudawan inda dan ta sune da yau ba musulmi ko ɗaya a falastin idan karfin makami ne da iko da amma Allah ya ki yarda dole dai gashi nan falastinawa suna nan har zuwa yanzu kuma a cikin jerusalem a cikin babban birnin suna nan inda misali su a san su ne ai ba za su bar ko musulmi ɗaya a cikin falastinu ba amma kuma allah ya hana su kaga addu'a ta karbu abin da ya rage kaɗan ne kawai lokacin da allah ta'ala zai hukunta hukuncinsa kuma hukuncin allah dama ai sai lokacin da ya kaddara da za a yaƙe su wadda har ko dutse ne zai ce ya muslim inna wara'i yahudiyan ta'ala faqtulhu ga bai muje a baya na zo ka sare wuyarka kuma alkawari ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari magana ce ta lokaci kawai wanda Allah ta'ala shi komai yana sanya masa lokaci lokacin ne bai yi ba yau a shekara 80 kusan 80 da suka kwace Palestine inda suna da damar su kusan da kowane mutum musulmi daga aida sun yi amma da Allah bai yarda ba gashi addu'ar ta karba suna gani amma sun rasa yadda za su yi da Falastinawa a ƙarshe ma saboda lalacewar yahudawan har a majalisar ma akwai ba falastini to kuma me ya rage kenan kaga dai an yi ba a yi ba kenan saboda haka suke cewa in gaske ne azabar da ake gaya mana ta zo mu ganta mana sai annabin Allah hu yake gaya musu ke kala kad wa alaikum Thank you. Allah tabaraka wa ta'ala yake bamu labarin annabin Allah Hud alaihi salam yake gaya wa mutanen sa kale yake kad wa fa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab hakika wato fushin ubangiji da azaba sai ya tabbata akan ku ay azabullahi wa ghadabuhu ay kad qaza alaikum rabbukum wa maliku amrikum bi azabin wa min rahmati lalle Allah ya hukunta muku cewa sai muku azaba kuma ya koye ku daga cikin rahmatsa kad waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab azabar Allah ta tabbata akan ku hukuncin Allah ne in azaba ya tabbata a ganku. wa ghadab da kuma fushin Allah a tujadiluna ni yanzu za ku yi jayayya da ni ma'ana hamza din ta inkari ne cewa ta yaya za ku yi jayayya da ni akan wannan gumakan da kuke bautawa fi asma'in wuha. ko ne kuka sassaƙa abun kuka samu sunaye cewa wannan shine Allah rani wannan na damuna wannan na kaza wannan na kaza waye sassaƙa ku ne fa da hannayen kuma yanzu a kansu kuke jayayya da ni na ce ku bauta wa Allah mahalicci shi daya kuna jayayya cewa ba za ku daina bautar waɗannan gumaka ba muha antum wa aba'ukum wanda waɗannan gumaka ku ne da iyayenku ku samu sunaye kuke cewa da su sune iyayen gidan ku? ma Allah biha min sultan wanda Allah ta'ala bai saukar da wata hujja ba akan bauta musu babu wani dalili da yake a wa irin waɗannan gumaka yake fantaziru ba dai kun ce azabar ta zo ba to ku yi jira ku yi dako ku jira azabar intaziru ma yahsulu lakum min ibadati hadhihi al ku jira abin da zai faru gare ku tunda ba za ku daina bauta wannan gumaka ba na saukar azabar Allah da kuka neme ta yace fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ni ma zan ci gaba da jira bisa abin da Allah ta'ala zai hukunta linuzulihi bikum cewa ina jira an ga saukar azaba akan ku wa fasl qada'ihi fina wa fikum kuma Allah yanke hukunci tsakanin ni da ku ina jira kamar yadda kuka ce a zo muku da azaba to mun ina jira kamar yadda kuka jira azabar za ta

sai muka tseratar da annabi hud alaihi salam wa man ma'ahu da walladina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna a cikin rahamar mu ma'ana Allah ta'ala ya ba da tsira gare shi shi annabin da kuma waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ji kansu ya tseratar da su daga wannan azaba shine bi rahmatin minna din wato karkashin rahmar ubangiji shine na ba su tsira da kuma tsamar da su daga azabar da za a yi waɗancan mutane wa qata'na dabiral ladina kadzabu bi ayatina muka yanke ƙarshen waɗanda suka ta ayoyinmu malamai suka ce abin da ake nufi ba a bar ko mutum ɗaya daga cikin su ba sai da aka halaka su baki ɗaya an bakara sai abin dukan su shine qata'na dabiral ladina kadzabu bi ayatina ai akhirin ma awwalin tun daga farkon su har ƙarshe Allah ya halakar da su baki ɗaya wa ma kanu minin ai ma abkaina adam min alladina la yu'minun waɗanda ba su imani ba ba mu bar ko ɗaya daga cikin su domin gaba ɗaya muka halakar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana yadda ya halakar da waɗannan adawa da suka ƙaryata manzon Allah annabi Hud alaihi salam da iska mai ƙarfi wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin afiya kamar yadda muka karanta an halakar da su da iska wacce suke ɗauke da wani wani ƙara ta bi ta kansu tana ɗaga su tana kifar da su suna halaka baki ɗaya kwana takwas Allah yana yi musu azaba saboda haka ba mutum ɗaya da ya tsira a cikin ko ɗaya Allah ya a kafa ana da jina kada gudu da ayatin ma'ana ba bar ko mutum ɗaya a cikin su ba wanda ya tsira gaba ɗayansa Allah ya halakar da suka zamo ka annahum ajazu nakhlin khawiya kamar wato itan dabino ko kuma ganyen dabino da ya bushe iska na kaɗa shi duk sun zube baki ɗaya Allah ya halaka wannan adawa ke su ne adanin ula da Allah ya ba da labari a waccan sura sai kuma waɗanda suke biye da su su ne samudawa su ma Allah ya musu ni'ima irin yadda ya wa adawa su ma kuma Allah ya aiko musu da manzo zuwa gare su lokacin da suka aikata shirka suka bauta wannan Allah sai Allah ya ba mu labarin sai ce waila samu da asahun salih al'ummar da ta biyo bayan al'ummar ad su ne samud wa ila samuda sahun salihan Allah ya ce hakika mun aika wa samudawa dan uwansu annabi salih mun aika wa samudawa dan uwansu annabi salih su ma dai samudawa al'umma ce wacce ta rayu daga cikin zuriyar annabi nuhu alaihi salam su ne ake cewa adanin saniya adawa na biyu su ne samud su Allah ya musu girman halitta guraben suna can inda ake cewa hijir wanda Allah ya ba mu labari kaddaba ashabul hijirin mursalin alhijir can suke tsakanin hijaz da sham kuma garuruwan suna nan wajen kasar jordan din nan inda su ma suka yi eh, daular su suka yi sharafa irin tasu kuma su ma Allah ya ba su girman halitta suka dinga sassaƙar gidajensu daga duwatsu su ne eh, wanda ake cewa mada'in salih waɗannan mutane wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce a lokacin da za a je yakin Tabuk ta wannan garin nasu manzo Allah ya ce in za ku wuce to ku sun kai da kanku ku wuce a gaggauce saboda waje ne da Allah ya fushi da wanda suke suka zauna a wajen yi musu azaba malaman tafsiri suna cewa da su ma sun yi daula mai girma sun yi hazara ma'ana sun yi rayuwa ta isa sannan su ma suka yi shirka suka bautawa gumaka Allah ya aiko annabi salih alaihi salam domin ya kira su zuwa ga tauhidi su ma dai suka yi tawaye suka yi tawaye ba su ba annabin Allah ba annabi salih alaihi salam su kuma sai Allah ya jarrabe su da wata aya da wata aya wato Allah ya aiko wa annabin abin da suka tambaya domin su suka tambayi ayar kuma Allah ya ba su amma da shari'i kamar yadda zamu gani suka ce in gaske ne kai annabin Allah ne ga wannan dutsen ka ce taguwa ta fito daga cikinsa ya roƙi Allah Allah kuma ya tsaga dutsen taguwa ta fito daga cikin wannan dutsen aka jarrabe su da wannan taguwar shine Allah ta'ala yake ba mu labari na waɗannan mutane su ne samud wanda Allah ya kuma musu annabi salih alaihi salam domin ya kira su zuwa ga tauhidi Allah ta'ala ya ce wa ila samuda akahum salihan hakika mun aiko annabi salih zuwa ga mutane mutanen samud wannan kabila ta samudawa abin da yake faɗa shine kala ya kawo ma'budullah yana gaya wa mutane su cewa ya mutane na ku bauta wa Allah shi kadai malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba kamar da yadda annaban baya suka faɗa annabi nuhu haka yake annabi hudu haka yake to annabi salih shi ma haka ya faɗa ku bauta wa Allah shi kadai malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai shi ya tantance ku bauta masa qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum ga kuma shaida da hujja ta zo muku daga ubangijinku wadda take nuna ni annabin Allah ne in zuwa gare ku cewa kuma Allah makaɗaici ne kuma mai iko ne shine mahalicin dukkan bayi menene bayyana menene hujjar shine faɗin sahabihi na kasullahi lakum aya ga taguwar da kuka ce a nuna muku aya ga ta nan Allah ya ba ku kuma taguwar nan ita take tabbatar da cewa gaskiyar ni annabin Allah ne kun nema in gaske ne a fitar muku da taguwa daga cikin wannan dutsen ga dutsen ya fitar da taguwar sai aka ce hadhihi naqatullahi lakum aya taguwar Allah an ce da ita naqatullahi ne saboda kasancewar wannan taguwar aya ce ta Allah aya ce ta Allah tunda dutse ai baya fitar da da abin nan abin da yake mai jini tsoka daga cikinsa amma gashi Allah ya ce dutsen ya tsage ya fito da taguwa sannan su suka tambayi ayar kuma Allah ya ba su kaga ta zama aya gare su hujja ta yanke musu hanzari saboda haka suka ce annabin Allah in gaske ne annabi ne daga Allah ya roki Allah ya fitar masa taguwa daga cikin wannan ya roka kuma Allah ta'ala ya sa ta tsage ta fito suka ganta bal ma ta rayu a cikinsu. ta rayu a cikinsu. dama sai da yake in Allah ya ba ku wannan aya za ku imani suka ce eh da Allah ya ba su ayar kuma suka ki imani suka ki bin annabi sali alaihi salam saboda haka wannan taguwa Allah ya ba su ne saboda ya zamo yanke hanzari gare su fadaruha sannan sai Allah ya jarrabe su da ita shine cewa an umarce su su kyale ta ta kulfi arzillah ta yi kiwo a duk inda ta ga dama a wannan ƙasar. ta kewaya duk inda take so ta yi kiwo ta ci daga duk abin da ta ga dama a bayan ƙasa na wannan inda suke rayuwa sai Allah ya ce wala ta masu habisu kuma da sharaɗi kada ku nufe ta da wani mummunan abu in kun yi haka fa ya kuza kuma azabun alim azabar Allah mai raɗaɗi za ta shafe ku kada ko da wasa ku cutar da ita kada ku cutar da ita sannan kuma daga cikin ayar da Allah ya ba su na taguwar shine cewa an raba kwanakin shan ruwa tsakanin su al'ummar da ita taguwar kamar yadda Allah ya ba da labari yace wa nabiyuhum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirrin muqtadar kowane aka ce to tun daga taguwar ta zo ita fa yini guda za ta sha yi ruwa baki ɗaya na ne yawwa sannan washe gari ko kuma ku sha to amma yinin da ita za ta sha ruwan baki ɗaya kuma an ba ku dama dukkanin al'ummar su su taɗi madararta kuma duk Allah zai isa musu da madararta a madadin ruwan so kuma su zo baki ɗaya al'ummar kowa igo ya taɗi iya abin da yake bukata kaga iya wannan ma aya ce taguwar ta fito daga cikin dutse aya ce sannan taguwar ta shanye ruwan baki ɗaya al'ummar gaba ɗaya area shi ma aya ne sannan su kuma zo su taɗa baki ɗayansu daga wannan nonanta kowa iya bukatar sama aya ce to wannan bai isa aya gare su imani ba irin waɗannan abubuwa saboda haka yi gargaɗin cewa kada su shafe ta da abin da yake na cutarwa in sun yi haka to Allah zai kama su da azabarsa lokaci ya yi mun fara karanta kisar samuda mutane annabi salih za mu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta karanta kisar waɗannan mutane kamar yadda mana ya gaya mana a baya cewa hikimar kawo kisoshin shine domin a karantar da wannan al'umma cewa ga abin da ya gudana ga waɗansu a baya waɗanda suka bi umarnin Allah suka bi manzannin Allah ga yadda Allah ya tsayar da su waɗanda suka saba Allah kuma ga yadda Allah ya halakar da su kuma sunna ce ta ubangiji haka shi ma annabin da Allah ya kona ƙarshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya bi shi to zai tsira wanda kuma ya saba masa to azabar Allah za ta cin masa ko a duniya ko a lahira to za mu dakata insha Allah gobe sai mu kare shi wannan isa da Allah ta'ala ke bamu a wannan sura mai albarka abin da makaranta daidai Allah ta'ala ya bamu laza baki ɗaya Allah ya mana afuwa a bisa tuntuɓin harshe muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana ayyuka ya mana afuwa bisa kurakuranmu muna tawassuli muna roƙon Allah da sunayen kyawawa da sunan sa madaukaka Allah ta'ala ya bamu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ta'ala hali na kunci da muke ciye yayi mana ya musanya mana da yalwa hali na tsoro Allah ya musanya mana da aminci muna roƙon Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ta'ala ya ɗaukaka sa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum